Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun ɗora. Kamfanin NNPC na ƙasa yana ƙoƙarin ci gaba da laliban inda za a samu arzikin ɗanyen man fetur. Hakan ya biyo bayan dacen da aka yi ne. Wani rahoton jaridar punch a ranar alhamis biyar ga watan janairun shekarar 2023 ya nuna kamfanin man kasar ya dage wajen gano inda za a iya samun danyen mai kamfanin ya ce yana aiki domin lalubo mai a yunkurin da ake yi na kara adadin arzikin man da ake haƙowa da wanda za a adana saboda wata rana bayanin da nnpc ya yi yana cikin wata takarda da ta shiga hannun jaridar the cable dauke da nasarori da ƙalubalen da aka samu a yankunan an dage ne dai a kan jihohi guda shida takardar ta nuna cewa a aikin gano man da kamfanin nnpc ya yi tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022 an fi mai da hankali ne akan jihohin da ke arewa jihohin arewa da ake sa ran samun arzikin danyen mai sun hada da neja nasarawa sokoto borno yobe adamawa bauchi sai kuma jihar gombe hakan ya nuna ba abin mamaki ba ne nan gaba a samu mai a yankin arewa maso gabas arewa maso yamma ko dai arewa maso tsakiyar kasa. kasar nan a yankin arewa maso gabas ana sa ido kan borno yobe zuwa adamawa bangaren jihohin arewa maso tsakiya akwai nasarawa da kuma neja jihar sokoto ce kurum inda ake ganin akwai yiwuwar a ci karo da ɗanyen mai a arewa maso yammacin najeriya yankin da ke da yawan al'umma haka zalika ana tunanin yiwuwar samun arzikin a tafkin anambra da ke kudancin kasar. masana sun ce ana kashe kuɗi sosai wannan lalibe shine matakin farko da ake bi wajen haƙo ɗanyen mai da gas a nan ne ake Ake yin binciken ƙasa wajen ganin ko za a dace da rijiyoyi idan aka yi nasara ɗanyen man da aka saba samu a Niger Delta zai zo arewa sai dai wani masani ya shaida mana cewa aikin haƙo mai yana da tsada sosai sai batun rijiyoyin man kalmoni kwanakin baya aka ji labari shugaba Muhammadu Buhari ya je ƙauyen kalmoni ya ƙaddamar da aikin haƙo ɗanyen man fetur a arewa maso gabas an ji wani lauya Abdullahi Muhammad Tamatuwa yana yi wa Bauchi da masu ruwa da tsaki bara barazana zuwa kotu ya ce gombe take da arzikin